بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان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 yan uwa musulmi mahalarta wannan majalisi mai albarka a wannan masallacin juma'a mai albarka masallacin mai martaba sarkin kabi sama'ila hafizahullah a nan cikin garin argungu wani majuna sallama su waki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a muna kara gode ma Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama muku sake haduwa yau muna sha tara ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin birnin shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna biyar ne ko biyar ga watan shidda na jin ya kai biyar aiko yawa biyar ga watan shidda miladiyar shekara 2026 muna godiya ga Allah ta'ala da ya ba mu dawo muka sake dawowa bayan gajeren hutu da muka yi na bukukuwar sallah ga shi kuma Allah ta'ala ya kaddari dawowa mu za mu ci gaba daga gudu abin da ya sawa yan uwa musulmi wasan shi wannan karatun dama karatu ne a muna ɗan shashahawa gudun abin da ya sawa guda abinda Allah ya sanar da mu na fassara alkur'ani mai girma muna fassarawa muna roƙon Allah ta'ala ya rika hannunmu Allah ka haska muna in ban wance ba karatun da ya gabata ma suratul rahman suratul rahman wato mun karanta aya goma sha uku ciki yau kuma za mu karanta aya ta goma sha uku Allah yana kidayar ni'imomin da yawa mutane da aljannu dama kamar yadda ya gabata ita wannan a kira sunanta amarya ƙwa'ani tana da ayoyi saba'in da takwas ko saba'in da abinda a topic nata shine karantar da mutane ƙidayen ni'imomin da Allah maɗaukacin sarki yawa bayansa mutane da aljannu baki ɗaya kuma mutane su sani yadda ka san akwai yan gane kashe ni na neman aljanna cikin mutane cikin jinnu ma akwai yan gane kashe ni neman aljanna yadda ka kana tukuru neman sallar farilla kai nafila kai farilla kai nafila kai azkar ga wani ya ta ya tare masallaci Allah malam ko jinnu akwai yan gane kashe ni wanda suke imanin su da Allah ya kai waliyai na cikin aljannu ma ko cikin aljannu su waliyan Allah saboda ka cikin yadda ka ga akwai yan gane da shi cikin mutane cikin aljanu ma akwai lokacin da manzan Allah ya karanta ma jinnu wannan sura a duk lokacin da ya karanta fabi ayi ala irabbi kuma ne. da wace daga cikin ni'imomin ubangiji kuke karyatawa ya kuma mutane da aljannu sai jinnu su ce Allah ba mu karyatawa ko wace daga cikin ni'imomin da kai kuma godiya ta tabbata gare ka ya ubangiji haskau 31 manzan Allah yana karantawa suna mai da raji. amma sun su sabai saboda ba su gane ba in annabi ya karanta musu ba su ci komi sai manzan Allah ya ce mali arakum sukutan ya sanar ku yi Lal lalzinnu kanu ahsana minkum raddan jinnu sun yi kyakkyawan mai da martani ku kun yi shuru ba ku ci komi a ah, ta karanta fa bi ayi ala'i rabbikum ma tukazziban ku yi shuru ba ku magana kullum su ganin cewa ashe jin suna nan su masu jiya su ma suna mai da rabbi su ce Allah ba mu kare da kowace daga cikin ni'imar da ka kai muna kuma Allah godiya su tabbata gare ka Allah ya yi muna ni'imomi da yawa Allah zai fara kidayar ya karanto su baya yanzu ga wasu nan kuma Allah zai karantar da mu shi na Allah madaukakin sarki ce khalaqal insana khalaqal insana madaukakin sarki ya ce khalaqal insana adama Allah ya halicci mutum shine annabi adam min salsalin daga yumbu dinin yabisin yusma'u minhu silsilatin sauti za'iza nukira wato wata laka wata bushe wadda ana jin sauti idan an kwankwasa sai Allah ya ce kalfa har kamar tulu Allah da ya mulmula bil adama Allah da ya annabi adam ya mulmula shi da hannu ne yana laka danya ya aji shi ya bushe yana nan kwance bushe in ka kwankwasa kana jin kuka ne yadda ka san tulu in an yi shi aka yi sha iska aka buga ana jin kuka ne hikima ta Allah maɗaukacin sarki malamai suka ce akwai littafi da ake manazil arwahi duk da yake suna kwashe-kwashe da yawa mala'ikan mutuwa Allah maɗaukakin sarki ya aiki shi ya ɗome ƙasa nau'i kowace iri da ya tahi ƙasa ta yi magana ce tana neman alhorma don Allah kada ya ɗibe a halittu bil'adama shi wa Allah sabu Allah shi mai azaba duk mala'ikan da aka aika ya ce kasar gaya ya kan sai ya ji tausun sai ya dawo amma shi mala'ikan mutuwa da ya yi aka ce sai da ya tsobo bisa ga umarnin da Allah ya ba shi duka ko'ina ko lissasanni na kasa sai da ya tsobo ya kawo Allah ya takuda akwai yashi ciki akwai laka baka ciki akwai kowace irin laka da kasani akwai Allah ya takuda ya kwaba ta sai dan adam yadda ka ga sura ta yadda sifa ya kafa haka Allah ya yi shi da hannaye shi sa daga cikin darajar da bil adam ya samu Allah ya halitta shi da hannaye. qala ya iblis ma mana'aka iz amartuka ko kan tazli ma khalaqta bi yadayya astakbarta am kunta min al-ayyin iblis me hana kai su daga abin da ne halitta da hannaye na saboda annabi adam Allah ya halicce shi da yumbu shi yasa wani ka ji min dini lazibi wani sai ka ji daga laka mai ɗauri mai laƙewa ga hannu su kaga ai ba su da bambanci saboda farko an yi da laka mai laƙe ba hannu mai ɗauri da ya sha iska sai ya koma salsalin kalfahar ya koma irin wato abin ganda ake kwamfasa kamar tulu wanda za ka ji sauti ne in ka kwamfasa shi annabi adam ya jima haka nan kwance kafin Allah ya busa masa rai shi na subhanahu wata'ala yake gaya mana yace wa khalaqal janna kuma Allah ya halatti aljani abal jinni wa huwa iblis Allah ya halatti uban aljannu shine iblis min marijin min nar daga belawuta wanda babu hayaki cikin ta huwa lahabuha al khalis min ad-dukhan shine belan wuta wadda babu hayaki cikin daga in ce Allah ya diba ya halitta shi din da ita kina asalin halitta iblisu daga wuta ne to nan tambayoyi guda biyu tambaya ta farko da wanda an kalitta da laka da wanda an kalitta da wuta cikin suwa an kai karrabawa eh laka ko eh eh cewa ya halitta da hannayensa kaga wannan ba karamar daraja ba ce sannan abu na biyu kowa ya sani ita laka ita ce asalin rayuwa amma shi shi ɗin da ya tashi zai ce ai ana khairun minhu ni na hishi da ya ban zuwa in ya su jira saboda ni na hishi in je bilis sai ce halakata ni min narin wa hu? min din allah ka halicce ni da wuta shi hukar ce da laka wannan ruta a kulsdin wuta suna canye laka saboda aka nina shi da ya yi girman kai ya ƙi yin sujada alhali kaga masana sun tabbatar da cewa laka ta yi wuta don cikin laka akwai asalin rayuwa kana ganin ko shuka za a yi kasara za a ce a shuka zai to amma wuta in kaga a kunna wuta to ɓanna za a yi ko ba haka ba ka je ka dibe da wuta suke wa abubuwa shi sa tsakaninku da wuta adawa akwai mugunya maza Allah ya faɗi cikin hadisi ya ce wuta maƙiyya kuta in za ku kwana ku kashe ta kai kanka ku ba faɗawa ba ka san wuta maƙiyya ka ce dan in ta kama abu tagar ta kai mai ba ta raga mu komi wuta in ta kama abu komi ba ta ragawa to kaga kenan tun da dai haka ne wuta babu a cikin a cikin laka akwai rayuwa a cikin wuta akwai mutuwa sannan tambaya ta biyu da Allah ba cikin sarki ya halitta annabi adam da laka ya halitta shekan daga wuta shin shi iblis shin kenan yanzu wuta ba ta kuna ne saboda an halitta da wuta shi ko na gantun da laka aka halittun shi kenan nan hanyar jikin laka ne daga abin da ke gwadawa eh kone su ya canza a na adam ana busa mai rai ya tahi ya girgije ya tahi zuwa laka ya ta yayi wanka shi nan yanzu jini da tsoka jini da tsoka ko da kashi sau da ke yanzu maganar laka babu ta hikima ta Allah ta Allah ya gwadi kuma yayi an gama shi ko iblis Allah ya gwada hikima ya ɗi bela wuta harce shi shi ma ya tayar zama bela wuta in an kaɗa cikin taula suna kuna ce ya ji ba hina kuka ga Allah ya san cewa wuta ya yi saboda ka duk da aka harce shi da wuta ya tayar daga zama wuta an gama wannan lokaci inda za a kamo shi a kaɗa shi ta ƙone shi ta babbake shi gabaki ɗaya ya riga ta gaba shi jama'a ina fatan mun gane magana ta tun daga nan za ka gane sai dan bala'i halittar da Allah ya halitta da wuta bai la wuta wadda ku hayaki ba ku Allah ya ɗibe ta halitta shi saboda haka shi ya riga ya san ƙarai ta ƙare yanzu yana neman abokan halaka ne guntun kafa na ko mai guda abokin halaka shi ya sun ya riga ya an gama da shi to yanzu da wazi zai halaka suna ya kafa ɗaya wasu ubangiji Allah ya kare mu daga sharri sai Allah ta'ala ya ce fabi ayi ala rabbikuma tukadiban da wacce daga cikin ni'imomin ubangijinku ya ku mutane da azabin ku kuke karetawa. wacce cikin ni'imar da Allah ya muku ni'imar halitta za ku cewa ga ni'ima da Allah ya muku ko ku kareta? to ko wacce ni'ima za ku karetawa ya ku ya ku bil adama da jinnu Allah ba mu ka da kowace daga cikin ni'imomin ka Allah muna godiya ga shi gaba sai Allah madaukakin sarki yace رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان الله مدوكاكين سركي يتي رب المشرقين شيني أبنجدين مهودر رانا بيو rana tana huduwa wurare guda biyu Mashirikun shita'i wa mashirikun as-sayf mahudara lokacin zahi yanzu lokacin zahi na temperature ta yi sama sosai inda rana ka fitowa daban yanzu kwaddi bi gabas da sahi eh tana arewacin duniya saboda kara za ta yi tsari tana fitowa nan saboda mai saboda Allah ya gudi hikima sai mashirikai ne wurin hudu ta biyu arewaci da kudanci yanzu a cikin lokacin zahi an ce nahiyar turai suna fama da bala'in zahiyarsu zahi da kun kuna ji labu ma mai yawar gita ba suna su zahi da suke ciki ya kuma namu nesa ba yi su inda suke samun agaji suna da kayayyakinsu na sanyi cikin motoci sanyi cikin gajin sanyi ko shi amma munan in ba wanda Allah ya ce maka ya samu wanka ya sa gida ne ba ko shi akwai wuta kuma gaskiya ba wallahi wani in yi shiga ɗaka zahi in yi fito wani sauro to ina mai zata to saboda ka wannan zahin yadda san muna jini su ma suna jini yan uwa musulmi Allah daga cikin baiwa ta yi da cikin masu sai sarasa da mahuda guda biyu akwai in taka hiduwa lokacin zahi akwai in taka hiduwa kuma lokacin sanyi shine mashirikai ne wa rabbul maghribaini kuma ubangijin mafaɗa rana guda biyu wanda tana faɗuwa kudu tana faɗuwa arewa in ta hito nan ta faɗi nan in ta hito nan ta faɗi nan kaga kenan mahuda biyu mafaɗa biyu akwai inda suke cewa rabbul mashariqi wal magharibi ubangijin wuraren hitowa ta dama da yawa ke to wanda in ka diba za ka ga wata rana suna hitowa kusa kusa wata rana nesa juma'a ina fatan mun gane magana sai tana ƙara gurgutawa to shi yasa wuraren hituwar ta yawa gare su kuma rana in ta yi hito ta ce gaban Allah ta yi sujjar sai Allah ga na zo sai Allah ta sake komawa sake komawa gabas ta koma hituwa ta so ta fa'i fiske Allah na dawo shi sake komawa to duran da Allah maɗaukakin sarki ƙare mata wa'adi sai so yanzu abin da ka soki zamanki gobe in zake sake sai mu take faɗi gabas da an kai wannan rana kuma shi kenan la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amara bin qawl aw nafa'u aw nafa'at fi imanuha aw kasabat fi imaniha khaira dogon da kaggara ta ta hito yamma ta faɗi gaba to lokacin an riga an Kin gi kingi tsirit a sahi kiyama alkiyama ta yi kusa ubangiji Allah ya kare to shine Allah ta'ala ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wace daga cikin ni'imomin ubangijinku ya fi mutane aljanu kuke karyatawa a ga wannan ni'ima ta wadda Allah ta'ala ke gaya muna ba ga banza ba ne Allah ka hidda rana ka haito kudu kudancin duniya ko arzikin da faɗi faɗi yamma wallahi malam wani wata ni'ima ta Allah ya muna haka nan wannan mu sani ba Allah muna godiya akan wannan gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce ya البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله ما مدوكاكين سركي يتي مرض البحرين الله يا سكو غلبي غدا بيو مرض البحرين أي أرسل البحرين الله يا سكو تيكو غدا بيو الأرض والملك teku mai daɗin ruwa da yaltaqiyani suna haduwa tsakaninsu. su fi ra'ayil aini ganin idan mutane suna haduwa amma kuma bainahuma barzakhu tsakanin su akwai shamaki ina ka ce barzakhu ana nihin shamaki hajizun min qudratihi ta'ala mai shamakan cewa daga iko na Allah madaukakin sarki kasu gani la yabgiyani ba su haduwa ba su la yabgi wahidun minhuma al-akhar hmm. fa yaxtalitu bihi dayan su ba zai ketare tsallake ya cuɗanya da wani ba ko kaga ruwa sun bugo jirgi ya bugo sun shiga can wallahi da wala sai sannan in mutum na son ya ga bala'i ya ɗauko ruwan ya game su riga jige ya shagi in mutum na son ya ga mutuwa yanzu yanzu wa'annan ruwa da kaga Allah ya raba su daban-daban su su waɗanga gishiri gare su ko waɗanga daɗi gare su su wa'ancan masu gishiri ba su shayuwa amma hikima ta Allah sai ya kawo su suka game wuri guda amma da ganin idon mutane amma tsakaninsu akwai barzaku dama abin da ya saka kaji an ce makabari barzaku saboda ya raba ka da duniya ko baka ci lahira shi ne barzaku dama shamaki shi a barzaku wa min wara'ihi barzakhun ila yawmi yub'athun gaba gare shi akwai barzaku akwai abin da ya sha maka dan lahira wabin aka ce lahira yanzu ko akwai yana kuma lahira yanzu in ka ji an ce lahira to sai duniya ta tsari don ba a rayuwa biyu lahira duniya ba su faɗa lokaci guda ko dai a zan ana lahira ko ana duniya to amma akwai yana kuma barzaku shi kabari barzaku ne ya sha makanci ya raba ka da duniya amma baka ce lahira za ta tsaya nan barzaku ka jira ka lokaci yayi Allah ka samu dace saboda ka duk wanda ya mutu yanzu da shekara 700 shekara goma da sun ka wuce kai tun harkon duniya duk wanda ka ga ya mutu wallahi ya malin ya san barzahu amma ita barzahu tana da lokaci tana da yanayinta su dai mutanen duniya ka rabi da su lahira kuma sai dai a gwada ma gidanka na ko gidanka na wuta amma lahira ba sai lahira ba amma abinda mutum ya yi tun cikin kabari zai fara gani sannan za a mai masauki ne na aljanna ko na wuta amma kuma ba sai lahira rahama ta Allah tana iko shi masu mai du'a'i na alheri yana iko shi in yi wasu ayyuka na alheri ya bari ana yi kuma suna iko shi sannan in ya bar mugu abu kuma haka ne suna iko shi saboda haka shi yasa aka san mutum ya alheri in mutum ya alkhairi za a ga alheri ya iso cikin ka ko bayan ya mutu Allah ka samu dace shi na subhanahu wa ta'ala yace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wace daga cikin neman ubangijin ku ya kuma ta aljannu kuke kuke kayyatawa Allah ba mu kayyata kowane daga cikin waɗannan bi da kai muna Allah kuma godiya ta bata gare ka malamai suka ce wa'annan gulabin da ka gani dukkaninsu Allah ya yi su ne saboda maslaha mu mu akwai unguwan da muke unhuwanuwa da su waɗannan gudabin guda biyu da shi mai shiri da shi mai daɗin duka wasu hikimomi da Allah ba da kujesta don unguwanin mu ba don unguwan shi ubangiji ba shi yasa wani malami ya ce daga cikin unguwanin teku shi teku da ta gani inda mutum na samun nama ya wanka ciki akwai unguwanin kwaye da gaske ya ce saboda manzon Allah ya ce kuwa da huru ma'u shi teku ruwa ne masu tsarki ne alhillu mai tattafu sannan duk abin da an motsa ciki ne halittu ne a ciki to sai ya ce idan mutum mara lahiya ya yana wanka gulbi yana warkewa saboda ruwan gulbi masu tsarki na in an kawo mutum samu inda yana wanka da ruwan gulbi yana warkewa saboda a ɗahuru ma'u ya ce kullu mu mutsahirin yace duk abin da aka ce dahurun mai tsalki na suna tsarkake wani saboda ruwan gulbi masu tsalki ne suna da magani kwarai da gaske duk mai wanka gulbi yana warkewa zama yana fadar magana magana wani babban malami ne ya magana eh kana wanka sai ka warke to saboda ka ruwan gulbi suna da magani E ba gulbina ba ko ba bina ba ko ko ƙuramata zan ka san akwai wani tsakanin albaharu wa naharu albaharu su ne teku sannan annaharu shi kuma shi ne ƙorama in ya tabbata wanga namun gulbina lahiya launi sabu suka ce ya rasu za inna narkabul bahara wa nahnu wa nahmilu ma'an al-qalil min al-ma'i ya manzo Allah muna hawan teku amma ɗan ruwan muka ɗauka ɗan kaɗan ne ba su da yawa fa in tawadda'na bihi idan muka yi arwalla da ruwan cikin teku a dishina zamu ji kushurwa afana tawadda'u min ma'il bahri muna arwalla da ruwan gulbi sai manzo Allah ya ce huwa tahuru ma'u ai shi gulbi ruwa ne mai tsalki na hillu mai tuka da duk abinda an motsi duk abin da an motsa inda bai rawa su cikin ruwa wannan halittu ne a ci ko ba a yanke ba wani shi a dalilin da ya saka ga gulbi duk abin da bai rawa su cikin gulbi to ana ci ne ko ya mutu kihi da sauran halittun ruwa waɗanda ba su rawa su cikin ruwa ana cin su illa kada da yana ake saɓani game da shi shin shi kada ana ci ne ko ba a cin kada domin kaga sun an kai na watan hwadan manyan manyan kalori sun mutu manyan-manyan kadoji sun mutu na matan fada amma sai naga ana hida su ana gyara namansu eh ko ba gani ba sai to ana cin kada ko ba eh wasu yawa sun kawai abin da ya sa aka ce ba a cin kada wai saboda bai kwa cikin ruwa inda yake sai ya yi to waje eh saboda haka kada duk da haka cikin ruwa hituwa yake in dare yi fito waje ya kwana waje ya kwana sannan ya kuma cikin ruwa daga baya sannan biyu suka ce saboda yana da zagawarsa haƙoƙi masu wa su ko suka ce abin da ya sa aka ce kada ana cinye saboda naman ruwa na babu yanzu za a yi kada ya rayuwa cikin ruwa ba ko masu tallar kada masu yawo da kada suna wasa da shi in ka diba kullum cikin ruwa kullum watsa mai ruwa eh masu wasa da shi kullum suna watsa mai ruwa saboda in bejin ruwa na halaka ne ko kana ganin waɗanda aka zo da su ai wasa da su aka goya kuɗin nan ko da aka dawo da su sun wahala mun hira da dan bala yace ai kai ne yace mala ai cewa ai muka su shiga ruwan matan fara mu haɗu su sakwato ya ce wala ta muka haɗa da su ta suka isko mu da yi mu ko su mai wasa da su mai shi sun su dawo ya ce yi eh, ne wala ya ma da mun faɗa musu suna ji umarni ɗaya maka ba su wajen su yi sai su kama hanyar su bice kunnan ku sai sakwato can sai mu taimaka ɗauke su mu taimaka yawa samun mai shi su sai su biyo ruwa su dawo saboda haka bahar teku yana da abubuwa da yawa to shi da Allah ta'ala ya gwada mana da akwai wasu manyan tekuna guda biyu da Allah ya hada wuri guda amma ganin idan mutane ga ganin ku hada suke amma ba tsakanin su akwai shamaki Allah ya raba su duk yadda ruwa kaga sun shigo waɗanda sun shiga cikin waɗanda jirgi ko tagowar ta bugo sun shigo wala kuma su ba su gami ba bainahuma barzakhun la yabdiya tsakanin su akwai shamaki ba su tsallake shi ba su shiga cikin wasu ko sun shiga dawowa suke gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya يخرج hmm. daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala yawa bil adama shine akwai fitar da kayan kawa masu tsada daga tekunan nan guda biyu su wadan tekuna guda biyu inda za ka ga ana nuta cikinsu akwai masu nuta cikin teku ya gusul bahara man ɗalabar la'ali duk wanda ke neman lu'ulu'i zai zinga nuta cikin teku dama masu nuta cikin teku suna samun lu'ulu'i da kuma murjani shi na Allah ta'ala ya ce ya kuruju min humar lu'ulu'u yana fita da gare su su wadan tekuna guda biyu lu'ulu'i da kuma murjani yace khirzun ahmar aw sifarul lu'lu'i min ahadihim al marjan su wa'annan kayan kawa lu'lu'i da marjani abubuwa ne guda biyu wa'anda ana kawa da su duniya ta riga ta san da su tun farkon duniya Allah ta'ala ya shiga su kayan kawa ne da su aka kawa wala Allah yana yiwa abinda mutum ya sani marjani yana wakili ba shi na aka magana Marjani a nan ba saboda ka san Marjani da mata suke sawa wanda kana gani ya zama matasa suna suna sa wayansu suna koyi da sarakunan ƙasa ibo ko kuma ƙasa inyamurai ka gaba sarake da murjani ga waya su kuma matasa mai suna ga yaro in sai laga ya dawo sai gane da ɗan kunne sai gane da murjani ga waya sai abin ya ba su mamaki shi wani ƙabila na koko dai ko arni na ba a sani ba wallahi sai abin ya ba ka mamaki ba wai shi kenan daga ɗaya sai lagos ya dawo shi ke kenan wai sai a gani da murjani ga waya ubangiji allah ya kare saboda haka allah ta'ala ya ce wato yana fitowa ko a ce yukhraju ana fitarwa bilbina bina'il maf'uli wal fa'il ana cewa yukhraju a cewa yakhruju min huma al wal marjan Allah ya ce ana fitarwa ko kuma yana fita daga waɗannan tekuna guda biyu lu'lu'i da marjani sai Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wacce daga cikin ubangijin kuke kaitawa ya kuma sai da aljannu wacce kuke kaitawa da ita domin wannan ni'ima ce wadda Allah ya muku kayan amfani kayan kawa ga sunan ana fitar daga cikin teku Allah ka ba mu ikon ganewa Allah ba mu kaitawa da kowa daga cikin su Allah muna godiya gare ka gaba sai Allah ta'ala ya ce وله الجوار المنشآت في بحرك الأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله وضعك كنسركي وله الجواب كما الله هنا دا من من يدراجي المنشآت وإن دا أدس أكيرس في البحر malam wasu wurare in ka cike iska jirgin ruwa sai kai tsammanin wata irin duniya ta don jirgin ruwa guda a kowane za a aji a mai lodin wata shidda malam manyan tekuna akwai jirage manya wanda ya an ka mamu suna na tuki ne wallahi sai kai musu to wani jirgi ma girma ne malam sai yi ko Allah kuma ka sani kasar da ka kasa a teku akwai arziki gare ta ke tana daga cikin wuraren da adda arziki kware da gaske doga shigartaka da kaga ana yi na tsadan manga wani dan wuri na teku an ka ce an ka an ka roƙi an ka ce ba a wucewa daga nan faɗa ma sai mai ya sahi ba ko ba hakan na ba ba ta fita ba wai wata 'yan hanya ta marabar hormuz iran ta tsare ta ce ba a wucewa ba sai jirgi kowane ya wuce ba in ko mutum na wacewa bismillah ayan gaya ma da samun wajen matsala shi ke sai mai cika sama sai kuta ba ga shi na hanzu bai dawo ba ko ya dawo mu muna an muna ganin ana cikin zogi mai na ɗan yagewa ya kuma 780 ana ɗan jin sanyi-sanyi gaya ma kawai sai yakin gaita yaƙi na tahowa shi ke sai abin lalace ce ai mai ya halba ni muna kan sai aka ce kawai ai mai ya kai har naira dubu ɗari biyar lita naira dubu ɗaya ɗari biyar wani zai a ta dubu biyu an shata kasan su ba yan najeriya su ma sun iya tarban arabi wallahi mun ma yan najeriya mun iya tarban arabi da bala'i ya taho sai wasu ƙara mai nauyi ma ya wuce da yake marakon su bibi wuce hanya za a bi a sassabta wa mutane wallahi malam duk tashin da man yayi Nijar ka san ko kwandala wallahi Nijar bai kara duk wanda so bai da kaga ana yi jar wallahi ko kwandala bai kara ba yadda yake haka ne yake har yanzu Nijar amma da yake dan Najeriya ko shi ya iya ya iya sababi ya in bala'i ya to ya kara mai gishiri duk sai abu ya biya ya mutu saboda haka duk irin halin da muka samu kanmu cikin muwa da hannu wa mu wa mu dinin da ka sani da mu da 'yan kasuwan babu mai sassan wani da shugabannin gwamnati da 'yan kasuwa babu mai sassan wani sakamakon shi ma tallaka tsakanin da wani babu tsakanin tsakaninsu malam da jin an ce matsala ta samu shi ke ne wadda masu aka rufe ko'i da aka buɗe kawai mai ya ƙara to talaka in mutuwa zaka kawo Allah ka zuta to shi yasa su kuma duk abubuwan da suka su suka tafi suka same su ba a jikin su bangiji Allah ya kare saboda ka teku akwai arziki ga kwarai da gaske Allah ba daukakin sarki yace walahul jawaril munshaat aljawar shine as-sufun al-munshaat al-muhdathat manyan jirage na ruwa da aka kera fil bahri a cikin tekuna kala alame da kasan manyan duwatsu daga jirgi ga nan daga gata he ya ɗauki motoci bila aradi ya ɗauki kayayyaki ga sunan babu iyaka idan aka to sai ai watanni ana sauke kaya da lodin da an ka yi sau kuta sai Allah maɗaukacin sarki ce fa bi ayi ala rabbikuma ba da wace daga cikin neman ku ya ku mutane da al'adun kuke karyatawa Allah ba mu karyatawa da kowane daga cikin neman da kai mana Allah muna godiya gare ka domin sai Allah madaukakin sarki ya ce kullu man alaiha fan hmm. wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram hmm. fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Allah ta'ala yace kullu man alaiha duk wanda ke bisa kansa ita kafa fanin mai karewa ne kullu man kana ala wajhi al-ardi min al-hayawan wa ghayrihi fanin kowa sai ya kage nan bisa bangon duniya duk wanda ya rasu wallahi sai ya kage ko akwai wanda ragewa sai Allah ya ce wa yabqa wajhu rabbika yana wanzuwa yana ragewa huska ubangijinka ai hu ta'ala zati Allah shi kadai zai ragewa wa huwa wahdahu al-azali Allah shi kaɗai ne an wanda fil azal al'abadi kuma tun har abada yana wa ma su fi yawa fahuwa makhlukun duk wanda ba shi bin mahalitta ne wa farin wa la yabqa min a'mal ibadi illa ma amila lahu ta'ala kuma ko cikin ayyukan da mutum ya yi sai aikin da mutum yi don Allah shi ne aikin da ka tsayawa da mutum ya ta ayyuka ya cika duniya in ya ba don Allah ya zo aikin za su ci zul jalali ma abuci girma wal ikram da karimci Allah shi dai ka rage ba Da saboda ka wannan aya ta yi ta'aziyya ga duk wanda a dare karewa zai yi zai tahi a bar Allah kawai dai dama Allah sun fila da nan tun babu kowa Allah ina sannan sai kowa ta ya bashi saboda ka wannan aya da ita da ayoyin da suka yi kuma ita kullu nafsin za a yi kullu mauti duk kowa karewa dai ta mutuwa da kaji ana labarin ta wata rana kan za a sallama maka gidanka saboda haka in ka ji ana labarin mutuwa ka ɗauka wajen nesa da wannan ake wallahi malin da kai na ko daga nan kana jin daɗin ka kai wata na kan mawalki ɗaya sai ka ji ka kasa akwai wani mutum da ya mawalkin mutuwa ya ce ya eh, mawalkin ya mutu babu inda ya falka malin an ka ɗauko shi an kai mewan kafin falka ba cikin mulki na yaka mawalkin ya mutu an taho za a mai wanka duk bai halka ba aka ɗauko shi aka yi mai sallah bai halka ba duk mulki na yake. malam ha aka ɗauko shi an gama sallah aka yi makabarta da shi bai halka ha aka gina kabari bai halka ba ha aka sahi ciki ai malam lokacin da aka ɗauko kwanuka za a rufe sai halka sai ce wallahi ya yi kamar da yake su malam kamar muhalkin da haka yana yi wala malam kamar kana za ka mutum ya mutu duk abubuwan da kace ana yawa da wankan da aka yi masu sallar duk kana ji komi da komi baka da iya komi saboda ka mutum zai mutu ita mutuwa za a yi wallahi gaskiya za Allah ya ce wala ka mutun na kamata na mu wallahi za ku mutu yadda kasan kuna kwanci kai kwana yadda kasan kana kwanci kai kwana wallahi haka mutum zai mutu wala tub asunna kamata sai idon kuma wallahi za a tayar da ku da kasan mutum na halkawa ya tashi ya bude ido ne ya diba ya ga cewa eh sai ya tawaye wallahi ma an kai mutum za mutum zai bude zai waye ga da kiyama ga cikin dalilin kiyama to saboda shi yasa aka san mutum ya kai yana sa din bakin gashin ina za ana mutuwa za a mutuwa kuma tabbata an yi ta sai mutum ya shirya mata me ka shirya mata mutuwar nan Allah ka ba mu iko gane. sai Allah ta'ala ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wace daga cikin neman ubangiji kuke karyatawa ya kuma tare da aljannu Allah ba mu karyatawa da kowa daga cikin nominka Allah muna godiya gare ka gaba sai Allah wanda kake sarki ya yas'aluhu man fis samaa Allah ta'ala ya ce, الله تعالى يتي يسأله من wal السماوات yana tambaya ubangiji abinci ne da bukatoci ne duk abinda a cikin sambai da kasa suna da bukatuwa zuwa ga Allah kuma suna roƙon Allah abinda zai ba su su yi da shi duk halittun da a sama da wanda aka suna da bukatuwa ga Allah ba da su da mala'iku da mutane da tsuntsaye da dabbobi kowa Allah ya zura ma ido yas'aluhu man fi samawati wal ard wallahi malam kai ina gidanka in sa ta waya rasu zura ma ido amma shi Allah madaukakin sarki kowa zura ma ido yake sannan kai ma yan zura ma ido Allah zaka zura ma ido to saboda ka yas'aluhu man fi samawati wal ard yan yandiqu aw halin ما يحتاجون إليه من القوة على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك su mala'iku suna roƙo Allah ya ba su ƙarfin ibada muku muna roƙo Allah ya ba mu ƙarfin mutu abinci mu samu mai sallah kenan kowa ya zura mu Allah idan da bukatu ne zuwa ga Allah shi ayyas aluhu wan fi samawati wal ardh duk abinda a cikin samai da kasa da bukatu zuwa ga Allah yana roƙo Allah saboda haka Allah shi biya haka shine as-samad wanda kowa ke nihi da bukata ni da kai Allah muka zura baɗi har hada sauran dabbobi da tsuntsaye da fari duka Allah suka zura baɗi malam kana ganin hada kihi cikin ruwa Allah ya zura bari kana ganin duk wanda ya ci bane ya kuka Allah na ya ka faɗa wallahi malam kana ganin in kura ta kai barewa rida ta tafke sai wani irin kuka sai wani irin ƙara Allah take faɗa ba a to in ba ta wada wada ta wada duk wani duk wani abu da hadin mutum ya shige ko ya kuwata Allah na ya fada ba Allah ka toka cece saboda ka Allah shi ya haka kuma shi dai ka iya kawo mutum adalci muna roƙon Allah Allah ka agaje mu Allah muna roƙonka Allah ka agaje mu Allah kada ka wani ka tabbata mu lalace Allah haka bari Najeriya ta wargaje ya ubangiji Allah ka haɗa kan wuri guda ya ubangiji kai muna maganin duk abin da ke dawo Allah ta'ala ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban kullu yawmin huwa fi sha'n kowane lokaci Allah cikin sha'ani yake ya azurta wanga talauta wanga ya ba wanga lafiya Allah ya kawo mu wanga matsala Allah ya kawo mu wanga ci gaba koyo ko kowane lokaci ba wai kowane yini ba kullu waqti kowane lokaci Allah cikin aiki babu kwana babu an gaje subhanahu wa ta'ala girma ne da kudura ta tasa babu kwana babu an gaje kai bil adama kai na kwana kai an gaje ka wahala Allah shi wannan bai kojin komi wala ya'uduhu hifzuhuma kiyaye sama da kasa da basu abinci da kula da su bai zagara ubangiji ko gaji da Allah bai saboda ka Allah na da kiyaye da arzikin kowa duk wanda ka gara cikin wani matsala Allah yana nasa da shi da kananan halittu da manya duka Allah ya san da su ya Allah Allah ka san da halin da muke ciki cikin Najeriya Allah ka mana magani Allah waɗanda a cikin dazuka Allah Allah Allah ka fitar da su ya ubangiji Allah masu wanga aiki da su da waɗanda suke hada baki da su Allah kai mana maganin su Allah ka tona asirin su Allah ka sa ƙarshen su ya zo sai Allah ta'ala ya sifa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wace daga cikin neman ubangiji kuke kaitawa ya kuma tare da aljannu Allah ta'ala ya ce sanafrugu lakum ayyuhas saqalan sanafrugu lakum ayyuhas saqalan hmm. fa bi ayi ala Allah maɗaukakin sarki ya ce sannan furugu da sannu zan ƙare hisajinku da wuri-wuri ayyuhar saƙalani ya kuma mutane da aljannu zan ƙare hisajinku da wuri inda Allah hisabin mutane da za a yi musu da aljannu da wuri-wuri za a gamawa subhanahu wa ta'ala ko rabin yini bai an gama da hisabin mutane kowa da abin da ka yi an riga an gama wa huwa asra'ul hasibin Allah shine wanda kowa gaggawa hisabi yanzu ka san mutane yawan su ko ko su nawa suke Allah ɗaya san iyaka waɗanda suka mutu da waɗanda an rayu da waɗanda aka yi nan gaba amma Allah cikin rabin yini ya gama da hisabin kowa ba mu da har da aljanu Allah ya gama da wa huwa asra'ul hasibin Allah shine mafi gaggawa masu hisabi ko taho an riga an gama da shi kowace ho Allah Allah madauki ya gama da shi hisabi ne kai ka tabbatar da shi kenan shi yasa wani hankali ne bai zai bashi bukata za a yi wanga hisabi Allah ya riga ya gama duk wasu hujjoji da ka sa awa mutum hisabi Allah ya riga ya gama da su kuma duk wanda an ka so da shi za a mai hisabi Allah ya riga ya san wane ne ko bai sani ba Allah ya sani Allah ka ba mu ikon gane ba a lokaci ya yi ko إيه؟, ايه كوبايه مسألة لغة تسلى ايه ايه كوبايه مسألة يا جماعة لغة ايه نوع الشجاع بشاف ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته